This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad za ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Tare da sallama masu saurare lalemar marhaban da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahur kalau Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau talata daga birnin Washington. Kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanin labarai. Malala Yusufai 'yar hankoron ganin 'yan mata sun samu ilimi ta bayyana fatar kasancewarta a Najeriya zai ƙara matsawa gwamnatin lambar ceton 'yan matan da ƙungiyar boko haram ta sace masar ta yi tayin wani shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da Falasinawa. a karan farko kuma tun fiye da shekaru 20 da suka shige somaliya ta turo jakadanta nan amurka To kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce za ta yi amfani da wata na'urar hana magudin zaɓe a shekara ta 2015. da ka shafa ta haka zai fito da duk sunayen da hoto sannan kuma idan ya aza yatsarsa haka za ta faɗa duk wanda yake nan kusa zai ji an tantance ba tantance ba verified not verified za a kuma ji cewa matasa sun yi zanga-zangar rashin biyar diyar filayen da gwamnatin tarayya ta amsa don gina babbar madatsar ruwan zangeru a jihar Niger. shekara biyu kenan ba yi satilin kowa ba ba ko sisi da kowa ya samu kuma kamar kowace ranar talata na sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji irin murza gashin bakin da ake yi game da yunkurin tsige gwamna murtala inyako za a kuma ji sharhin jaridun jamhuriyar nijar da karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Malala Yusufai, 'yar ƙasar Pakistan ɗin nan da ke hankurin ganin 'yan mata sun sami ilimi ta yi kira ga shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya da ya gana da iyayen 'yan mata ɗalibai da 'yan Boko Haram suka sace watanni uku da suka shige. Malala wadda ta zama wata alamar neman ruwa mata 'yancinsu bayan da wani ɗan ɗaliban ya harbe ta a ka shekaru biyu da suka shige a ƙasar Pakistan jiya Litinin ta gana da shugaba Jonathan a birnin Abuja, Najeriya. Malala ta bayyana fatar kasancewarta ta Najeriya zai ƙara matsawa gwamnati lamba ta yi ƙoƙarin ceton 'yan matan da aka sace. Haka kuma ta yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su ƙara zage dantse a yunkurin taimakawa a ceci waɗannan 'yan matan. Malala ta ce a lokacin da ta gana da shugaban na Najeriya ya sabunta alkawarin da ya yi na ceton 'yan matan. Duk da taimakon dai da Amurka da wasu ƙasashen duniya suka bayar har yanzu hukumomin Najeriya sun kasa ceton 'yan mata daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ƙasar Masar ta yi tayin wani shirin tsagaita buɗe wuta da ta tsara da nufin kawo ƙarshen mummunar fafatawar mako guda tsakanin Isra'ila da 'yan yakin sa kan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza da ya kashe mutane da yawa. Shawarar da Masar ta gabatar a jiya Litini ta buƙaci a tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Za a fara amfani da shi a yau Talata, sa'annan a buɗe kan iyakar Gaza. a kuma tattauna tsakanin bangarorin biyu a birnin alkahira cikin kwanaki biyu wani babban jami'in kungiyar hamas ya ce kungiyarsa a shirye take ta dubi shirin masar din da idan rahama a isra'ila kuma wani jami'in kasar ya ce firaminista benjamin netanyahu zai yi taro da majalisar ministocinsa a yau talata domin nazarin shawarar da masar ta gabatar a ranar talatar da ta shige ce isra'ila ta kaddamar da hare-hare da ta maida tana mai faɗin cewa tana mai da martani ne ga hare-haren rokoki daga gaza jami'an kiwon lafiya na falisinawa sun ce mutane 185 ciki har da farar hula da dama ne aka kashe ta ɓangaren isra'ila kuma babu wanda ya jikata a karon farko kasar somaliya ta turo jakadanta na amurka tun lokacin da gwamnatin kasar ta wargaje fiye da shekaru 20 da suka shige Jiya Litinin sabon jakadan Somalia Umar Abdulrashid Shamarke ya gana da shugaba Barack Obama a fadar White House. Mr. Shamarke ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa wannan wani babban mataki ne. Ya ce ɗaukan wannan mataki ya nuna cewa ƙasar Somaliya, tana son ta ƙara inganta dangantakarta da Amurka. A watan jiya Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta naɗa jakadanta a ƙasar Somaliya. To amma har yanzu shugaba Obama bai faɗi sunan wanda ko wadda za a naɗa kan wannan mukamin ba. Amurka ba ta da jakada a Somalia tun lokacin da ta rufe ofishin jakadancinta a ƙasar a 1991. Ƙasar Somalia ta yi fiye da shekaru ashirin tana fama da yaƙi da rashin bin doka da oda tun lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Siad Barre a 1991. a yayin da ƙasar somaliya ta tura jakadanta zuwa nan amurka a ƙasar libya kuwa jiya litinin majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta janye ma'aikatanta daga ƙasar na wani ɗan ƙaramin lokaci a saboda yadda matakan tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a wata sanarwar da ya sa a dandalin giza-gizansa ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya ya ce cikin mako guda da ya shige yana ta rage ma'aikatansa to amma ya ce an ɗauki sanar shawarar janye ma'aikatan ne a saboda fafatawar da ake yi tsakanin 'yan yakin sa kai da ke gaba da juna a kan ƙoƙarin mamaye filin saukar jiragen saman ƙasar na birnin tripoli da kuma ci gaba da fafatawa a birnin bangazi da ke gabashin ƙasar tsakanin bujirarrun sojoji da 'yan yakin sa kai sanarwar ta majalisar ɗinkin duniya na cewa majalisar ba za ta yi watsi da 'yan kasar libya ba a yayin da suke ƙoƙarin kafa gwamnati mai bin tafarkin mulkin demokaradiyya a ƙasar kuma janye ma'aikatanta da ta yi ta yi ne na wani ɗan ƙaramin lokaci birnin tripoli yana fuskantar ɗaya daga cikin tarzoma mafi muni tun lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin mu'amar gaddafi a shekara ta 2011 Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce Iran tana yin shawarwari tsakani da Allah a kan shirin nukiliyar ta kuma yiwuwar kulla wata yarjejeniya ila za ta faru ne bayan wa'adin ranar Lahadi. Har yanzu dai ana ba da rahoton cewa shawarorin da ake a birnin Vienna ƙasar Austria tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Iran Mohammed Javad Zarif akwai saɓani sosai akan muhimman batutuwa. Manyan jama'a a wajen taron sun ce har yanzu ana da tambaya akan shirin ƙarawa ma'adinin uranium inganci da Iran za ta yi nan gaba. Haka kuma sun ce har yanzu Iran ta kasa tabbatarwa Amurka cewa ba ta ƙoƙarin kera makaman nukiliya. Jiya Litinin fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu akwai damar faɗaɗa yin shawarwari. Tana mai faɗin cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai baiwa shugaba Obama shawarwari akan yadda za a ci gaba da yin shawarwaran. A ranar Lahadi John Kerry ya ce har yanzu akwai gibi sosai kafin a kulla wata yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Jamus da kuma Rasha. A ranar Lahadi wa'adin shirin rage ayyukan ƙarawa ma'adinin uranium inganci domin kasashen yammacin duniya su ɗan sassauta takunkumin da suka azawa Iran ɗin zai ƙare. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen da hukumomin da abin ya shafa ke yi game da zaben Najeriya na shekara ta 2015 hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta sha alwashin dakile magudi da sauran matsaloli a zaben na shekara ta 2015 inda ta ce za ta yi amfani da wata na'ura ta hana magudin zaɓe. Daga Abuja ga wakilin Nasiru Adamu Ilikaya da rahoton. shugaban hukumar farfesa tayiru jega ya wannan kiran a zanta da wakilan kafafen yada labaran ketare kan shirin babban zaben da za a yi fabrairun baɗi jega wanda ya ce wasu masu kada kuri'a sun ga laifinsa don rashin fahimtar dokar zaɓe da jajircewa da yi don bin ka'ida ya ce hukumar za ta yi amfani da wata na'ura mai samfurin salula don tantance masu kada kuri'a zaben na 2015 don gujewa magudi da ka shafa ta haka zai fito da duk sunayen da hoto sannan kuma idan ya aza haka za ta faɗa duk wanda yake nan kusa zai ji an tantance ba tantance ba verified not verified abin da ya sa muka yi haka kuma yan siyasan mu insha Allahu alif 2015 ko sun sai katin ba za su iya amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su ga tsarin nan na a kasa a tsare jega ya ce halal ne matukar hakan ba zai kawo fitina ba inda ya ce amma shi dai ba mai sihiri ko gani har hanji ba ne wajen gano duk kumbiya kumbiyar da za a tafka ranar zaɓe ina ganin babban kuskure na farko shine mutane sun ɗauko ina da wani sihiri ko ni mai dabo ne to zan iya abubuwan da gaskiya wannan babban kuskure ne kuma ina ganin shi ne babban matsalar da yake sharhi kan kalaman jegan shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi comrade ibrahim khalil ya ce sai manyan masu rike da kujerun siyasa da jami'an tsaro sun kauce wa son rai ne kawai za a iya gyara dimokuraɗiyyar najeriya kuma matsawar ba a warware abubuwan nan ba babu yadda za a yi a sami dimokuraɗiyyar ta harshen da ake bukata babu yadda za a yi a sami mutane masu nagarta a sami soyayya a cikin al'umma a samu zaman lafiya a samu karuwa arziki farfesa jegade ya musanta rahoton da ke nuna ya ce hukumar sama za ta iya zaɓe a jihohin dokar ta ɓaci ba nasura da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya haka kan waɗi kowa ya shaida wannan haka ke kuma a gaida nasiru daga abuja kuma sai makwabciyar ta jihar naija inda matasa suka yi zanga-zanga kan rashin biyar diyar filayen da gwamnatin tarayya ta ansa don gina babbar madatsar ruwar zingeru kamar yadda wakilinmu a jihar ta naija mustapha nasir batsari ya aiko mana Matasan dai sun mamaye babbar kofar shiga inda ake aikin madatsar ruwan dauke da kwalaye masu rubuce-rubucen ku biya mu haƙoƙinmu ga dai abinda shugaban matasan ke cewa. Sunana Zarmai Beri, ni ne Chairman Manta District Development Association. Shekara biyu kenan ba yi settling kowa ba, ba ko sisi da kowa ya samu, kai abin mamaki. akwai dan kauye nan da yake kusa da nan wanda idan suka sa bom nashi ya tashi garin fasa dutse za su zo su ce ma matan ne su gudu daga gida da yara su je wani wuri kamar kilomita daya sannan in koran ya koma sai su dawo gida ka gan wannan wulakanci da ana yi ma mu. Yanzu to wani mataki za ku ɗauka idan abin bai yi ba? Yanzu matakinmu mun zo ne a sayar da aikin sai an setil mutanenmu kamar yadda shugaban kasa ya faɗa. Shugaban karamar hukumar Wushishi Alhaji Sa'idu Abubakar ne dai ya yi ta kai goro da mari wajen shawo kan waɗannan matasa a lokacin wannan zanga-zanga da aka kusan share tsawon jiya litinin ana yin ta. Wajibi ne muga cewa ƙorafe-ƙorafen su in Allah ya da ni ma in sun yadda da ni zan ɗauki biyun su ko uku da mu je mina mu je ofishin sakataren gwamnati Alhaji Aliyu koshi mai taimakawa gwamnan jihar Naija ne a kan sake tsugunar da garuruwan da aikin madatsar ruwan ya shafa. A gaskiya wannan abu mu karan kanmu hankalinmu bai kwanta ba, sabili da shi mai girma chief servant a kullum yakan jaddada mana ba zan manta ba sati biyu da muka haɗu da shi. Shi yasa bayan da na dawo daga Damside na masu bayani suka gamsu kuma gobe ana waye garin Allah da ina Abuja. Tun a shekarar bara ne dai shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya ƙaddamar da fara aikin tare da ba da tabbacin cewa za a biya diyar al'ummomin da ke zaune a wannan yanki cikin lokaci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida ɗan mutan Batsari, yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. duniya ba zai zama to kowa yana zama eh, lafiya ba sa'annan mu anan muna zaune koyaushe ana faɗa akan abin da Allah ya mana. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Mutanen jihar Adamawan Najeriya mazansu da matansu fa sun gaji da cece kucin siyasa nan da ya ƙici ya yawa a cikin jihar tasu. yau ina magana da muryan mata fiye da dubu goma duk wani wanda yake ji yana fishi da tafiyan nan dan Allah ya yi haƙuri kowa ya samu a cikin zuciyan shi ya yafe ko ma menene mu dawo mu zauna ba mu da ko ina face adamawa state muna kira ga baba ya bangaro kuma da shi ma ya yi haƙuri da abin da ke faruwa duka mun shiga jarabawa na ubangiji to shi ma wanda abin ya fi shafuwa wato gwamnan jihar murtalan yako ya ce ya kasa gane halin mutanen nan na jihar su ta adamawa na kullum ba sa komai sai fada da junansu ko da yake ya ce shi ya san masu ingiza wutar rikicin nan fa mun sani cewa zugi ne na waɗansu da suke abuja waɗansu kuma da suke so mu da jamhuru dole ne ko shi muna tare da ubangiji muna roƙon allah ubangiji ya kama zaman lafiya da mama ba babban masifa kamar yau tsakaninmu mu zauna muna faɗa don allah mu zuciyar zuciyarmu mutanen mu na kuma da muka zaɓa suka shiga house sai kuna yi kuna bakosu duniya ba zai zama to kowa yana zama eh, lafiya ba sa'annan mu anan muna zaune koyaushe ana faɗa akan abin da Allah ya mana. Rikicin haƙuri ya fi shi a rajin aini. Sabon mare wani. Duk wanda ya karmutu ya sani ya ɗauko kafin su jikinsu ya yi a dakata yau ba tsara komai ba To a jiya kwamitin da aka kafa domin ya binciki gwamna da mataimakin gwamnan jihar ta Adama ya hannanta rahotonsa kwanaki biyu maimakon watanni ukun da aka zata zai yana aiki. to wanda ba mu san abin da ya kunsa ba shi rahoton a halin yanzu amma dai mun ji kyas kamar ana son a yi wani dan ijoro na wanke shi mataimakin gwamnan wanda dan jam'iyyar pdp ne a tsige shi gwamnan yako wanda shi dan apc ne to ku mutane adama ya kuke ganin wannan al'amari ne sunana alhaji yola eh, maganan 'yan majalisa da gwamna lalai akwai abun dubawa a gujen su din nan mpdp ne to don gwamna yau ya ce yana apc sun yi shekara takwas suna tare a yau kuma aka zo aka suna su su juya mar baya su ci mar mutunci in ba ba su ba su tayar da kayan bayan nan ba don tun da suna tare ai tun da suna tare yanzu da aka kira su ba su je sun yi mitin ba da shugaban kasa gullok a inda sun kaje suka yi mitin aka ba su zo su ci mishi mutunci sunana alhaji o tsohon sarkin kasuwa dama kullum bawo yana ce in ka ki ji ba ka ki gani ba muna gaya musu ba su yadda ba yau sun zo sun gani kuma sun ji magana tsangwama da suke ce ana tsangwama su kuma ba a kyautata musu daga ne yanzu ne muka sani da suke fada, ko kuma yanzu ne da abokan zaman su yan majalisa suka sa musu a tsuri suke faɗar wayannan abubuwa kuɗi an samu kuɗi har an rasa yadda za a yi da kuɗi amma talakan ƙasar nan bai sani ba dan ba za ka nuna aikin da wannan gwamnati ta yi fidda foundation da kanta ta yi ka zo ka nuna in kuma akwai wanda ya gani ya zo ya nuna ya ga jama'a yanda muka ga duniya ba su ba so yan majalisa su ba su da hankali kenan sai an ziga su kai yanzu ka ga abin da zai cuce ka sai ni na zo daga nesa na ce ka gudu ba za ka gudu ba yan majalisa nan duk sun mallaki hankalin kansu sannan sun ga wuta za ta ci su ta ci da suke tare da su in sun ɗebi ruwan da za su kashe ta sun yi laifi to 'yan majalisar nan daidai suka yi yanzu kun gwamnan yako yana cewa wasu 'yan abuja ne suke ingiza wutar rikicin nan da ake yi a jihar ta adamawa to watakila za ku tuna cewa a shirin da ya gabata ma muhawarar da muke ji a tsakanin kakakin gwamnan wato alhaji amin sajo da kuma babban jigon pdp a da tsohon shugaban ampp ke na jihar ta adama alhaji ji gombe mun tsaya ne da shi alhaji ji muke tambaya shi ya bamu misalin wasu daga cikin dangin gwamnan yaku da ya ce wai su ne suka zo suka mamaye harkar gwamnati a jihar ta ba. alhaji ji magana cewa shi yako yana amfani da danginsa da yan uwansa yana sassaka su cikin wuraren mukamai da sauransu kuna wannan zargin ko kwarai kuwa to ba ni misali kamar suwaye da suwaye saka a cikin gwamnati masha Allah Aliyu Murtala Yako SA da ya bayar kashi tamanin bisa ɗari ne wasu amma ba gidajen su ne idan wannan yar uwarsa ce za a bata SA kamar hamsin ko ashirin a wannan gefen duk sa gaba ɗaya su ne in ke amfani da SA. Kashi ishirin ne wanda aka baddala wa mutanen gari da sauran jama'a wannan ma wasu ɗin yana shiga aljifan 'ya'yansu ne akwai su Dr. Murtala akwai ire-iren su suna nan 'ya'yansa ne Dr. Murtala nan ɗan wansa ne shi ne komai duk abin da ka sai na SA da shi Abdulaziz su suke ɗaukan wa'annan kuɗaɗe suke mai da shi aljifansu da sunayen bogi. don haka duk abin da yake cewa wai ya ce in eh, yawa ne zaune zai bagon ai da ka dama in ta ne kai dole zaka bari ko ba ce zai bari ba shi yau DDP gama ne ta zo dole sai bar saka sakatare don ba dan PDP ba ne APC ne ba ka duk mutumin da ka sani a jihar Adamawa koko dan adama mazaunin abuja ko lagos ko kano ya san zaluncin da murtala ya yake da shi da 'ya'yansa a jihar adamawa ko mahaukaci ya san wannan magana ce ta gaskiya nake ba kai mu zana da tarbitishin akan maganganu mu koma kan hakkokin mutane aliyu mu daina maganan ma maganan fagen siyasa kowa na da inci ya tsaya zaɓe ma maliki ne sai hana wani tsayawa zaɓe da haka ni maganan da ibrahim na haƙoƙin jama'a da ake karɓa ake taka ake danne wannan ina ake kai ku ne mhm. eh, to ina zuwa alhaji ya to ina zuwa alhaji ya eh? ayyuka ne ake yi wa jama'an jihar adamawa wanda jama'an jihar adamawa za su amfana ba gidan audu gumbi na su amfana ba ba gidan ubana ba ne a jama'ar kwamitin zai ne adama gaba daya yan majalisar zai adama sun fita sun yi kwamiti na project an zaga su project da adamawa ina zuwa alhaji ahmed alhaji haji kace nawa kake bin gwamnatin nan ne ina zuwa alhaji eh, alhaji ya haji banjo kace kana bin gwamnatin nan bashi kai kanka ina bin gwamnatin nan bashi miliyan 347 aliyu me kai mata infrastructure a mazaɓansa a lokal zaman ɗin suna da project a mube wanda ba a biya ne ba har yau na kusan miliyan tamanin da wani abu ko shi kuma ƙarya nake na ji sauran abin da ke magana a ɗauka daga maiha mube kong mitika ariyansa duk ana da kuɗi a gurin an ki biya don a ƙara sa mutane ayyukansu shin wannan kuma karya ne shine mai kare gwamna mai matsayin gwamna mai kare gwamna saboda alƙawar na cika da dan alawansu ake To bari mu bashi dama bari mu bashi dama Alhaji eh, eh, ina zuwa eh, Alhaji Ahmed da Allah kamar komai ka tsaya kan wannan tambayar na hakokin nan da yake magana ba ramin da wannan magana da yake na cewa shi kan shi yana cikin amma amma amma amma bari amma bari bari bari bari bari in dan gyara kaɗan. To. ai mun yi magana aliyu mun ce ya ce ya ce mutumin nan ya sa yan uwansa da ƴaƴansa a gwamnati hmm. mun tambaye shi ya faɗa mana su wadawa bai faɗi wannan ba ya ce ana raba ya faɗa mana ba ya faɗi wani murtala ba ya ce wa ya ce murtala dr murtala dr murtala dr murtala menene dr murtala azu ba ranin dr murtala azu bai bar dr murtala menene dr murtala Alhaji Aliyu. in mutum yana tambaya ba da Idan ka kira Aliyu. So ya kuri mana ai da ya tambayar da ka masa. ce gaba. Ya haƙura mana. Mu je Alhaji mu Alhaji Ahmed. idan ka kira sunana yanzu. Idan ka kira sunana ai za ka faɗi ofishin da nake. ba dai ka ce a'a su ka kira sunan mutum ka ce shine komai ba babu mutumin da zai ce shine komai duk duniyar nan kowa yana da hakkinsa. Amma yi magana yi magana hakokin da yake magana ne a eh, Alhaji Ahmed da ko magana cewa eh, kashi tamanin cikin ɗari na mukamai kamar shi ya ce yana cikin eh. hakokin mutane da ake karbuwa da gwamnatin tarayya da sunan mutanen adama da yake cewa ba a basu. Ba ya magana ma'aikata ba da malamai da ma'aikata da sauransu? na gaya maka ai Ya wato kuma shi eh, kanshi eh, a matsayin shi kansa a matsayin dan kwangila jimana alhaji ame a matsayin dan kwangila wanda kuka ce muku aiki in yi muku aiki ba ko biya shi ba ai shi ma yana da haƙƙi kenan ko to ai ban san da wannan kwangilan ba ai shi ma aiki kawai ce ya ba ka ne kana cikin gwamnati ne ba ya fito ba abin da zai yi ga inda yake ba ba za ki na za ka yi ba ka gaya mini na yi kaza wuri kaza na yi hanya wuri kaza ba biya ba. Na ce yanzu kake kin aiki ba zaki bane nan zaka yi lokacin da ka shigo kana shiga wannan maka kike cewa hakoki menene hakoki? Ane sa lokacin da ka zo mota da kike shiga sannan kana shiga da ne Allah ya maka kike ba. Na ce shiru ne yana magana ko kira sunansa ba. Lokacin da kike manufata movie kana samu abin da kike samu yanzu ne? na ce idan ya ce ya yi aiki a mubi ya faɗi wani aiki ya yi alhaji ya wani aiki eh, kai na miliyan tamanin aliyu na'am me ya gina a mubi na miliyan tamanin ina zuwa shi bai san ma mai wanda ke ciki ba jjc ne a gwamnati bai ma san mai gaya masa gaya masa ayyukan da kai alhaji yaji zan gaya maka amma ya local government ina da project tsakanin wanda ya zan gaya masa mana bari mana alhaji alhaji amma bari mu ji mana ba ka tambaye shi bari ya gaya mana mana yawa je ka alhaji yaji alhaji aliyu na yi project daga in ka zo shiga movie jair village da jair fulani na yi project a gurin in ka zo maiha in ka shiga movie daga umu dudi zuwa majakin ka fahimta anguwan hmm. hardo koromane segin baslum kumbu tudi dukkan di project dina ne idan kamar nan ka dawo ka dau hanyar ba za ka ne a kafa ne a husara ne a lukuni ne a duk Alhaji ya ji waɗanda irin ayyuka waɗanne kai yi ne ayyukan hanyoyi ne ko menene? Classification na yi, ruwa classification na yi. Menene? Menene? Shi zai iya wani wannan bai sai ne. Menene kai? Ya ne kan wannan Ban ji ba bai kai? Don hakki na ne. Abun da ni na sani yake gaya ma duniya kuma tana na a a tambayin majalisar jihar Adamawa ba za ga ayyukan nan sun gani. Gaskiya da lokacin da ya koyi sun sun ba nan sun gani. Haka suke Su yi da Alhaji Ahmed yi min magana da Alhaji ya je ɗazu ya ce kashi 80 cikin 100 na duk mukaman SASA da sauransu dangin gwamna ake baiwa su a shirin ne ake baiwa sauran mutanen Adamawa. to sai allah ya kai mu mako mai zuwa ahmed sajo ya samu damar da zai amsa wannan tambayar kuma ko bayan haka ma za mu ji ko da yawan mutanen adama shi gwamnan ya koyi rubuta ita waccan wasikar da ya jefa wato ta jefa shi cikin rikici da yake zargin shugaban najeriya goodluck johnson da cewa yana da hannu cikin kisan mutanen arewa yanzu muna godiya ga su bakin nama alhaji ahmed sajo da shi alhaji yayaji da kuma wakilinmu ibrahim abdulaziz da ya taimaka aka haɗa shirin na a madadin su duka ne ali mustapha sakwato a washington Haka yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron karatu daga Alƙur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ayyuhal yanzu kuma ga jimai ali ta dawo da labaran duniya amma a takaice malala yusufa ya kasar pakistan din nan da ke hankoron ganin 'yan mata sun samu ilimi ta yi kira ga shugaba goodluck jonathan na najeriya da ya gana da iyayen 'yan mata ɗalibai da 'yan boko haram suka sace watanni uku da suka shige malala wadda ta zama wata alamar wa mata 'yancinsu bayan da wani ɗan Taliban ya harbe ta a ka shekaru biyu da suka shige a ƙasar Pakistan jiya Litinin ta gana da shugaba Jonathan a birnin Abujan Najeriya. Ƙasar Masar ta yi tayin wani shirin tsagaita buɗe wuta da ta tsara da nufin kawo ƙarshen mummunar fafatawar mako guda tsakanin Isra'ila da 'yan yakin sa kan ƙungiyar Hamas a ziran Gaza da ya kashe mutane da dama. Shawarar da Masar ta gabatar a jiya Litinin ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da za a fara amfani da shi a yau talata sannan a buɗe kan iyakar gaza kuma tattauna tsakanin ɓangarorin biyu a birnin alkahira cikin kwanaki biyu wani babban jami'in ƙungiyar hamas ya ce ƙungiyarsa a shirye take ta dubi shirin na masar da idan rahama a karon farko ƙasar somaliya ta turo jakadanta nan amurka tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta wargaje fiye da shekaru ashirin da suka shige. jiya litinin sabon jakadan somaliya ɗin ya gana da shugaba barack obama a fadar white house mr sharma ya faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa wannan wani babban mataki ne To masu sauraron mu da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga ikiliziyar majami'ar Ikuwa ta 'yan tamma gidan ɗan kaka a ƙaramar hukumar tsafe ta jihar Zamfara da iyalin fasto Ibrahim saboda rasuwar kofur yusuf ibrahim na hedkwatar rundunar 'yan sandan jihar kano wanda aka yi jana'izar sa ranar asabar a garin tsafe allah ji kansa ya kuma ba da dangana yanzu a madadin jimai ali da ta tayani gabatar da shirin da mr kibahir dodo ne da ya taimaka da hada sauti da kuma injiniyan mu jesse brook ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa ɗaya da allah ya kai mu